أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين تبعوهم بإحسان أما بعد أيورانا الأربعاء sha bakwai ga watan Muharram jira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar sai ishirin ga watan sha ɗaya thousand za mu yi karatu na ishirin da biyar cikin ishirin ne a kan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana muna harfin za'i yana mai cewa تزودت من مده النبي المؤيد إلى عرصات الحشر خير تزودي وحسبي بها زلفى إلى الله في كدي زفرت بعذي في امتاح محمد صلى الله عليه وسلم وناهيك من متين وناهيك من حبه وما كثر مده للرسول ومن أنا أليس الذي يسرى بالله فتنا إليه فأعلاه وزاد على المنى ظهير الورى في مؤمن الدين والدنا رؤوف رحيم غير كاس ولا فزي كتن 18 harafin da gabata yana da ƙarin guda wannan ma yana da ƙarin guda biyu kenan 22 ne 21 shine yake cewa tazawwattu nayi khairat tazawwud hiyayyan guzuri ila arafatul hashri zuwa ga farfajin nan alkiyama irin matsalolin da ake haɗuwa da su na rana sassato wata da zuhon nan da sauran abubuwan da ake haɗuwa da su na tashin hankali a cikin tsarin alkiyama to yi tattalin wannan na shishirya shi min mahi nabi shi ne yabon da nika wa annabi almu'ayyad wanda an karuha da mu'jizoji sallallahu alaihi wasallam ma'ana yabon da nika yi don Allah nake yin sa domin in samu sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala in an ranar alƙiyama zulfa babban rabo tasfiya ya ishe ni bi haɗe yabon ɗin gobe lahira ilallahi zuwa ga Allah na ke na rabauta ihazi da babban kasko na imtidahi muhammadi ga yabon da nika wa nai muhammad sallallahu alaihi min madahin ai yabo ka ya iska shi yabon nan ya zan wani irin babban guzuru gare ka in hazi babban rabon nan da kake samu ga yabon nan wani ahi ka ya ishe ka ba sai kabiri bi wani abu ba bayan haka da yake shi yana ganin komi ba amma wa'yansu suna ganin har ya kai da wuce wuri ma koyo shi aka ce aka san ma matsayin abokan annabi sallallahu alaihi wasallama bale annaba bale a cimma annabi sallallahu alaihi bale a ci an wuce wuri ɗebansa to shine yake cewa wa ma qadaru matahi wai mi ma a gurgurdan yabon ke menene gurgurdan yabon da ke rasuli ga wannan manzon na sallallahu alaihi wasallam wa man ana wa anni ka ce na yabi ma'aiki na wuce wuri to tsaya aka ji wanda ke yabo alaysa allazi shin ba shi ne wanda a sarallahu Allah Isra’i bihi da shi fadda na ya kusanta shi ilahi gare shi kurbu ya. can subhanallah zai asura mai abdi min al-masjid al-haram min al-masjid al-aqsa alladhi baraka na hawla lin nurihu min ayatina wa basir can kuma thumma tana fatalla da shi ne ke nuni Allah ya bashi ba za ta kara mishi alal bisa ga gurinsa zuhil wa mai taimakon talikai ne in udilin wa duna idan suka shiga matsala ta lahira da ta duniya a lahira ga to a duniya Allah ɗaya ya san rashin ruwa da rashin abinci da rashin lafiyar da ma'aikewar kaso sallallahu alaihi wasallam mai tsananin jin kai ne rahimun mai yawan tausayi ne iru kasin ba mai fusassar zuciya ba ne, wala fa zuba mu fushi ne. sallallahu alaihi wasallam rahimun sunanaki ne yana daga cikin sunanakin da Allah ba ba maki kyauta domin a cikin suratul tauba Allah yana cewa laqad Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim dan sunan Allah kin karshen karshen surat aya ta biyu ta karshe الله يشارك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نفس السورة ونفس الاسمين ثم غير تاسم ولا فزي شيني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا قليز القلب لانفضوا من حولك رسول ونير بمن زوني صلى الله عليه وسلم hadahu Allah Allah ya shirye shi shi da shiri fa da ya shirye Jibrilu Jibrilu alaihi salam wa alaihi salam wa rahalahu ya yi mishi sabko ya yi mishi mareci waga da ya yi sabko lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci ma'ana dum na tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya illu an amdahi ya yabon da ake masa qad wanda ma yaban ya kai ana ganin har ya fitar iyaka to ma'aiki ya wuce wannan ma ban da ake ganin ake fitar iyaka bale wanda a hannun fitar iyaka sun baki zawahiruhu bayyanan nun sa tabi'u nurun annuri ne sallallahu sallama waɗinuhu ɓoyayyensa huda shirya ne domin can inaratuhu hissan wa aflan jaliyatu dan har lokacin da Aisha radiyallahu anha tana ki da allura ta da ƙarshen dai hasken huska ta yasa ta ga wannan allura to haka kuma ba hu can ɓoyayyensa annabi sallallahu alaihi sallama nurun wani irin haske ne sallallahu alaihi wasallam don haka fara sahawa ba wani tunani ba wata rabkon irin ga tunaninsa wala wahan ba wani wahami min labza ga lafazinsa domin wa ma yin wani hawa in huwa illa wahayin yuha sanahu hasken alaihi sallallahu alaihi mu mu'tal ya dukaka ya wuce ala nuril kawaki bi hasken taurari ma'ana ya wuce hasken taurari wane tauraro ne bishayyidu annabi sallallahu alaihi yana karfafa da arkana ta gimshike na tsoron Allah kai kaira mu'tal alhali bai rauni zalamu utadil jahiliya duhun nan na kudurtocin jahiliya ba abha ya zan munjali kuren ya duhun alat ta'ziri akan ba uzurin da ke min kulli mubli duka wanda ya aiki banna ma'ana wanda ya taba annabi sallallahu sallama kuma ya sai kawo masa uzuri sai in mutum ya taba addini ma'ana duk wanda bai dabaru abin da shahi jahiliya ba dukkan abin da ya ma'aikata sallallahu na masa uzuri sai zan har matsalar kuran ya kuran ya bi nuru na da hasken annabta wanda laisa gafa bai bawa alal hazi ga idan lahafi ya kai can baki na alal jismi gaba wannan jikin Allah zai udi fara wanda an ka aza ga ƙasa nuru sanahu hasken haske ne min da shai ila nafsihi ne shine nuru sanahu kama nuru haske sana kuma haske wa nuru sanahu hasken wannan hasken astara ya tafi sama ta hasan mai bakwai duk cikin nina na annabi sallallahu alaihi wasallam wal mustafa shi zababe ne haka ke iftara duk dan ƙarya khaba ya rige ya tabe wa kan khaba mutar zulalu hudahu inno shari'a ta wannan da da inno bai wasa qamatul wara gaba ɗaya wannan innuwa guda biyu sun ga metalikai wa haka wa man kan rasulillahi wa aka man manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bazli wurin wacin baiwa zai koma ma anna dadin nan wal wa'azi wurin wa'azi zai koma ma hudahu dafun wa nashrun mu'akkas shine mushawwash uhila an yi ma'anar sallah sun game ala khadil ma'ashi yalwar rayuwa wa linihi da taushin rayuwa falam yar don haka bai yarda bi duniya da duniya ihtiyar da zan kewaya bi lidinihi ga addininsa ma'ana mai da hankali ga sha'ani na duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba cika cikin sana'aci ba da haka Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta faɗa nan ba zai kai ƙara ga kowane mutum ba kuma ya son talauci bisa ga wadata da yawa yake zama ya naɗa cikinsa kuma gobe ba zai hana ya tashi da azumi ba da ya so da ya roki Allah duk ya bashi komi na duniya komi na rike ga hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha wa ardaha as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu anhuma to la ka nake yi saboda tausan irin yadda ni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam game da irin yanayin da yake shiga na jin wanda shike sallallahu alaihi wasallam wannan kenan shine yace walam yarda bi duniya ya dalli dinihi wa kana jullu dukkan karkari ne gaba ɗai dukkan karkarin da shike yi na kokili na fikir da ya amfanar da wani idi al'ummar sa da al'ummar sa sallallahu alaihi wasallam zama ulbara kishiroyoyi na talik dan sun ga ya abu kenan shin su tauba ana bayani akan irin wahalar da sahabbai su kai Allah ka da su baki ne shi talikai tsananin ishirin su uriya kwashe su biya mini hita hannun daman sa miraran ba su guda ba da zubowar ruwa fiha na daga wannan hannun daman na ta hannun daman wannan zubowar ruwa fa'anja ya tsiraswa minal gaizi daga hori in ga nusa ta gaizi an ka wata nusa ta ce gaizi nan din nan in aka meshe ta matsayin kafu ga rani ko ko min daga mutuwa domin rashin ruwa hadari ne kwanu. dan haka sai ce la wallahi da haƙiƙa jama'an Allahu Allah ya gangame shugabanci ya tattara ta kullaha baki ɗan tafiya bashe ta li Ahmada ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya tara ta shugabanci ya ya ɗauki kullaha da ɗawai ne shugabancin sanul ayadi ta tsawon ni'imomi shi ke yin adalci qaddaha in abin ya ta ma'ana in a kaddara cewa bai aikata ba Ba mallaha wa isa ya aikata mai ishirin na raddi ne wani abu da faru lokacin da aka yi yakin hunaini na sallah sallama yabba su abu fiya ɗansa yazid da kuma ɗansa mu'awiya Allah ka yi da su baki dai sai sauransu aka ba su raƙumi da ukiya arba'in arba'in ƙarshen ta dai akwai wani da ake ce ma zulhuwai sara farko ya imani salwal imaninsa sai magana da ta ce ba ko ba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna wallahi inna hadhihi alqisma ma urida biha wajhum wannan rabo wallahi ba anihin yadda Allah da ya da ita halin na ce wai haka kai tun ka zulhuwai sara kuma lam ya'til illa ma'adil khibtu wa khasirtu adalci ba wata riwaya yace faman lam ya'dil illa ya'dil Allah wa rasulu kama wa zai adalci in Allah da manzon Allah basu yi adalci ba wannan zulku bai sara kaga ya walwala imanin sa kenan rashin dai haskin na Umar ya ce abu ya ce masa kai ma ce ka saurara ana akwai wasu wanda za su yi cikin tsunsa ƙarshen da sallaku da azumin ku da karatun alkur'ani daga nasu za ku mare na naku amma suna hita ga addini yadda kibiya ke hita yan halbata ƙarshen da na ali ya kashe wannan zulhu ya sara ɗin lokacin a tare da na abu huraira radiyallahu anhuma to kaga wannan ya yi magana ta bata dace kuma yau cikin sahabbansa za ka jingina zalunci gare su iya bala'i kenan habban don su Allah ya ce musu adillai Allah ya ce allah kun ummatan masada. haka kwace masa habbai wani sahabi yana zalunci wallahi ya gita ma alqur'ani wani ta muku alqur'ani ya san makomarsa to bai sahabin sahabbai shugaban masu imanin duniya shugaban masu adalcin duniya shugaban masu tsoron Allah duniya yan kacir annaba da manzanni shine abubakar radiyallahu anhu don akwai wani wanda ba ma musulmi ba ne ya yi littafi wannan littafi the caliph of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana khalifofin nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guda hudu ce wallahi ya yi kowa adalci kahiri ne faɗi haka ko bale masu jingina zalunci ga abubakar radiyallahu anhu wasu na jingina zalunci cewa wai dan ma'aiki ya zalunci Da batun gona din nan tare da hadisi mutawati gaba ɗaya matan ma'aiki guda tara sun ruwaito shi ul arba'a sun ruwaito shi ibn abbas ya ruwaito shi ga sunan dai yawa su waɗanda suka ruwaito shi sun kai mutum goma sha bakwai sahabi goma sha bakwai kai ruwaito hadisin da annabi sallallahu alaihi ya ce nahnu ma'ashirul anbiya ila nura ma hu sadaqa mu jama'a annaba ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne domin cikin hikima in ka diba tahzibul asma'i wal lugati na al-imam an-nawawi yace daga cikin hikima ba a gadon su in abin su tara dukiya wasu za su zage su ko duniya su kewa na biyu kuma ana gudun wanda ke gadon ya kudurta cewa ya musu wanda ke gado ya mutu din kaga zai jawo kansa bala'i wancan wanda ke gadon kenan dai sauran abubuwan da ya faɗa yau da annaba gaba ɗaya ba a gadon su bale annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wannan ba karamin hadari ne. wannan mugun ya aika mugun asset ya shiga cikin zuciyar mutum kaga sahabi yana zalunci bale irin abubakar ko bale wanda da zaluncin ga shugaban tahiyar gaba ɗaya Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine Zulhuwaisara haka Zulhuwaisara bai gama lahiya ba Allah ka tsare mu shine mai ishirina yaka kamar yana faɗa ce hisanul ayani kyauta wannan ta nemomi a daha in a kaddara bai aikatawa ba in har ma'aikata fa mallaha wa ta ya aikata ana ba wanda aikata adalci irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi cewa bayan haka zuwatul a'adi masu kan makiya a kubban makiya dama zubatu ta yahen takobi kai kai ne yana nufin gaba ta kubban ta kubban abokan gaba fallaha ga baɗe ma'aiki ya kare su a zallaha ya ƙasa su zikirin zikiri shine alƙur'ani hakimin lafzi kyautaccen lafazi tasdil hibzi eh, a wata nusa hakim nazmi mai can tsari ya tasdil hibzi mai tsarin tsari irin sakwanti yana kwanti yotin ne domin sauran littattafai an ba masu su tsaro Allah ce bi masu hizu min tabil bi masu hizu inda aka ba su tsaro anan amma shi alqur'ani Allah ta inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun onuri لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه إنه ولا من خلفه أو لا ريب فيه أو وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ayoyi nan da ke nuna shi alƙani tsarar nan daga cikin tsare sa ai za ka ga wani harafi guda ko ya cire ko ya ƙara wasili a zashi inda bayan ta shike bai canza shi yanzu ana tashe shi sannan in kiba gaba ɗaya duniya gaba ɗaya za ga ƙur'ani iri guda ne muhimmancin da masu mugunya a da suka ce suna da ƙur'anin su su wal iyazu billah to wannan kenan kaga ko shi na shaidun cewa an tsara alƙur'ani sannan ga mahardata nan da yawa karuwa ɗaya suke ƙarshen zamanin nan ga sunan suna karuwa duk da yana ƙara shaidun cewa Allah ya tsara alƙur'anin sa sannan Allah ya tabbata sahabbai ka haɗa wannan alƙur'ani maka sa zai ibn sabit zamanin abokan da da sai na umaru sun tara almuhajirun wal ansaru aka haɗa alkur'ani wurin shekara biyu da abubakar a cikin gwamnatinsa shekarar nan biyu watannin da ya sai da nusafi na shekara ashirin da ɗaya haɗa alkur'ani tare da cewa ya haddace ba a dogara da haddasa ba sai an kira wani wanda haddace sura ko surori ko ayoyi ba a yadda cewa a yi amfani da ya kira shi da nu an rantsashe su cewa ya ji wannan Qur'ani ga ma'aikin da haka haka haka alƙur'ani har zan sauran minal na rijalun kuma laqad ja'akum can an ka samu su ga wasu an ka alƙur'anin nan to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare alƙur'anin sa shi ne ce muttasilil hibs laqad hasibuhu wallahi tabbas sun zaci annabi sallallahu alaihi wasallam khurafatan khurafa dan kaifa jara bi ikhtira'il khurafa laki lokacin da suka zurfafa suka fushu falan ma saqahum sun da su sulafatan ta tsile na mutuwoyi dama to a cikin farkon abu to wai in su haga alamun mutuwa kamar tashi da tace to masu sun zarce na yana ishara ne ga yakin su yasibuna saifa suna zaton takobin su ma wata karika wannan su da su suna zaton sa'afatan aiki matsala ce gare su suke jiwa da abin kamar su kansu duk sun ruɗe Allah ce wa ma ramaita iz ramaita falam taqtuluhum Allah qataluhum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى cikin suratul anfal shine ta zununuhum duk da da san da suka ɗauka suka yi kad akhlafatu ta saba musu makafatan akan tsoron ma'ana ta hurhura musu shi ta saba musu makafatan akan tsoron da suka annabi sallallahu alaihi ma'ana da suka ɗauki sahabbai rauni sai suka ga abin ya wuce wuri ana ganin su abubakar siddiq da sun tsaya daga da ma'aiki ya ci tsere shi nan tare da abubakar ya nan ya nan yana bautin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga jibril salamu ya sabko ya tsaya daman ma'aiki abubakar tare da abubakar ka'ilu ya tsaya hagon ma'aiki tare da sai na umaru radiyallahu anhu shi shine ce fala sai fa alhali ba ko bifi kafin ga tahi wala nasla a wani kibiya kama na sulƙarhin kibiya fi uzi a cikin tsirkiyarsa a lura a nan ma'ana alhali su sahabbai lokacin da su ‘yancan kahirrai su ji tsoron sahabban na yin hutsallah sanu sai su kiri sai zan ba kofi ga tahinsu su kahirai sannan kuma ba ƙarhe kiya cikin tsirkiyarsa. to yana da fassara guda biyu akwai ta zahiri a ta ma'ana shin na ɗaiɗai ba ɗai sun yasa ko ban sun sa yiwin ba su kenan da tsoron Allah ruwanullahi alaihim ko ko a'a ga ta kubban ga kiyoyin amma ba su da amfani kamar babu shi abdullahi na cewa yi fahum ka aidin min jama'at yana cewa anna rimahum la nasla a asifahum bi aikin lil jamadi can mutum ya ƙi kwato din nan da aka yi cewa ta kubban su kamar babu su suna ga hannun makari su same to shi ne ce hunalika can ne wannan yaƙi an ka kakkar hurufu gaɓoɓi lil ga wawa shine abu ta hali wafi zulfu wafi zulfi ƙohoto shine takobi uku wafi zulfi suna ce ma takobi zulfu kufu wabi zulfi da ƙohoton doki nashi ma'ana da dokin shi har? wannan da an haƙatar hutufuhu mutuwoyi gare shi ana da dokinsa aka haɗa kashe shi nan akwai wani abu da laraba ke buga misali game da wannan cewa ciwon da aka yi wafi zulfi minhu na cewa fulanun bahisun an hattihi bi zulfihi ana wani ya kashe kansa da ya binci kashe kansa da ƙohotunsa wato akuya ta aka tahi yankewa sai aka ga babu yuka sai can wurin shure-shure gono yi kwasi an to sai zan misali anan shi abu jihar da kai ne ya taho da dokin da shi a sanadiyar mutuwarsa domin mu'azu da mu'awuzu yan furau radiyallahu anhu ka ce a nuna musu abu jihar na nuna musu aka ce gashi kan dama sun a ahurin sai sun kashe shi guda shiga ƙarƙashin dokin guda gaba ɗaya sun ka wanda da su waiwai gaba ɗaya sun mai wani irin bugu ka zaburo mai kamar shahu guda biyar bukhari ya faɗa sai ga shi ƙasa sai ga kahiri yana kakari ƙarshen ta ibnu mas'ud radiyallahu anhu ya ishi ƙarshen ta da zai kashe shi ce ta ya samu wannan takobi ya takobi kai kashe shi kaga dai wafe zulfi kenan in muka ɗauki fassara ɗaubin zulfi ko to wannan kenan ko ku zilfi da ohatu an wafi zilfi akan isti'ara kenan ta sirhiya an ku wafi zilfi ala hi kenan da da da ohatu ma'ana dai da ki ne zakarar juz'a wa aradal kulla sai haka ta balaga to anan karshen ibnu mas'ud sai in shi takobin nashi sai ya yace kuma in zaka sare kaina sare ka saro hannun wajajen ka faɗa don aga kaina ya fi kowane girma aji kahiri karshe kawo kan kawo gaban musulmi sallama daɗin haka cewa ga maƙi musulunci an ƙare da shi in har da sallah yana neman ya hana ma'aiki ala ce a ita lazi yana hawa abdan iza sallah karaita in kana alal huda a umar bi ta kawo wani ƙarshen daga cikin abin da annabi sallallahu ya faɗa ya ma'ammaru cewa sallallahu qatila ummika Allah ya kashe maka wanda ya kashe mahaifi mai ya gama amma radiyallahu ma. domin da aka kashe Yasir ka ce maka to ga ɗan kashe mijin in ba su kauya ba ki faɗa abin da muke so za mu kashe ki ta ƙara ma imani ƙarshen ta yi Abuja ne kashe ta to ne kuma gaba ga Yasir a kai wannan to ne masu gaya masa to shi ne ce wata zulfi min huma uti hatta makaruhu dukkan abin ke ki ga annabi sallallahu alaihi shine kin mutuwa wa makhufu da dukkan abin da suke tsoro ga annabi sallallahu alaihi wa haqa bihim ya gare su wa haqa bihim ma kanu yastasu haqa bihim dinnan inhu ɗan matan su wa'anda a cikin darbuki dan zaruma amma ce yan mata saboda sun koma mata gaba ga sahabbai gaba ɗaya harzata su yi faɗi kubba annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsara waɗannan yan mata din waɗannan zarumai aka yi aka ce 'yan mata ko ko ta ajazar yi kuwa gaba ɗaya kubban ma'aiki sun hawace su daga jazaru ne ma'ana sun mai shi abin hawa aka ba su nan ƙarshen da suka kaskanta ka tattara su aka kada cikin rijiya ɗin. kasirin da rinjayar bani kasirin kabilar bani gezi, da hucin bani gezi, kabilar banu gezi, mana da su aka yi kam darimin da yawan santa ilmauti ga mutuwa min alin darimi shine dangin banu darimi ana da yawa su ga mutuwa suka mutu lokacin wamin sarimin da yawa ta kobi mai katsa abla halafarsuwa bai hamata kullum makan sarimin zarumi jinasi ne wannan tami sarimun sarimun duk da kobi haka ne wancan takobi ake neman ga kuma zarumi kar kalma guda ce kamar can يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا ما لبثوا غير ساعة kaga sa'a sa'a ma wanga guda alkiyama wata lokaci wa kan min abiyin biya wanda ya musulunta arimin alhali mai mummuna halifin ilharamrami a cikin bagumin yaƙi yaƙi babban yaƙi zana tsibuhum su makaru akan gaba da an kakkace su bisa warimin da ta min alhaƙi na gaskiya ma'ana shi ne gaskiya ta gari waɗanda su kubban suna wayuwar gari kala ta cikin tsarin Allah ulhijja da tsarin Allah batna humumun halaka su bi saifi da takobi illa mani taka sai wanda ya kiyaye saman alhali takobin mai kasa idan ya zanna a tiga sai fudin can ko ko illa mani wanda ya kiyaye husaman takobi ma'ana ruha maka tasiri ya zama fulin da ƙaho takobin ya shashe su idan aka ɗauki takobi ko ko sa ƙaho na alaihi sallama ya shashe su su shi takobin domin ana ce mai sallallahi a can abun da zuhair yayi gaba ga annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa innar rasula lanurun yusta'u bihi muhannadun min suyufil masdulu manzon nan wallahi wani irin haske ne wanda ake haskaka da shi kuma takobi ne za daga cikin takoba na indiya domin inda sun yi lokacin bayan dan wani bujeru da ya taho nan to shine ya ce min suwifil hindi sai da salasa ya ce kul in suwifil lahi da min suwifil hindi sashi min suwifil lahi ce Allah to shine ya nuna ya ce sahum takobin Allah ya shashe su masa abin ta shashe su lilmaniyati na mutuwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ina lokacin da mu yan layunsu na tsahi tsahi waɗanda ake sa abubuwa ciki na kasuna da wasu musai da wasu tohe-tohe na tsahi-tsahi wa ruka da tawudin ne lamciji ba su amfane su ba hadisi ya ce man Allah ka tamimin fala ta mallahu la wanda ya rata ya tamima din nan mace ta tsahi ka Allah ya masa to anan ta gabawa ga ta'awuz ba ma'ana da ake neman tsarwar da mai risala ya faɗa sannan kuma shehu abdullahi ma ya faɗa a cikin annas taihu tashi da kuma majamuwar faɗawa na shehu islam taimiyya duk su faɗa da dai sauran malamai cewa ana iya laya ta neman tsari wanda ba a ayoyi na alƙur'ani ba wani surkulle kaga waɗancan na kahirci ne waɗanga kuma na musulunci za'arnahum mun cilasta musu alal kirri wattuka za'arnahum mun cilasta musu karhan cilastawa ma'ana mun cilasta su cilastawa alal birri akan biyayya wata kan tsoron Allah. To shi ya ce wa kad balagu alhali sun kai kurul ga almajahuda wahala Iyayinsu su shi almajahuda tsananin wahala su fi ga tunkudan mu wa dalzi ga bugun mu duk amma addalzu bugu tare da tunkuda to haka din ta faru gare su mun yi musu haka bi mallam ya zal saboda wannan da bai gushe ba dan shi na horon ciki lil aini wal kalbi jiyan mu da zuciyan mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam anabna mun komo ko ko anabna mun komo liman lam ya talga wannan da bai gushe ba sai na horon ciki lil aini da idan wal kalbi da zuciya anan mu batun yakin batan yanzu mun sake dawo ma wannan da bai gushe ba yana farin ciki ga idanu da zuciya za mu ci gaba da yabonsa ko wallai na mun huskanto ko shacan huska ta ilallahi ga Allah nan ya nuna mun kuma wani annabi sallallahu alaihi kuma huskanci Allah domin Allah ya ce qul in kuntum min al-tabi'uni yuhibbukum Allah sannan wa ɗi Allah wa ɗi wa rasul man lam yusahim na duk wanda bai abuce mu bai tahi tare da mu game da bin addini shadahanahu mun yi masa roce shadahatan roce ku shadahnahu mun tsoratashe shi shadahatan tsoratarsuwa ko ku shadahnahu mun dimotashe shi shadahatan dimotarsuwa zuhur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afhama ya ta hita shi kowane irin rikici da shirzimin ga jama'a ya jama'a ka kaɗan tamizu ce min algaizi saboda hushin da ke ciki inna ha'ula ila shirzimin qalilun kuma ta kada tamizu min algaizi mana su ne jama'a kaɗan su samu matsala to sai ga annabi sallallahu alaihi bayyana sai ya tafi wannan rikici ne alhamdulillah